Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnonin da ke ƙarƙashin jam'iyyar APC da su ƙara ƙaimi wajen marawa gwamnatin tarayya baya a yaƙin da take na kau da cin hanci da rashawa. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a taron haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin da ke ƙarƙashin APC da aka gudanar a nan Jos. Taron mai taken ƙarfafa aiwatar da hidimar al'umma shine karo na uku inda mahalarta taron suka hada da ministoci, gwamnonin APC, shugabannin sassan gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suka hallara don tattauna hanyoyin da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su ta hanyar tsaro, kiwon lafiya, ilimi, yin gaskiya wajen sarrafa dukiyar al'umma da dai sauransu. Shugaban ƙasar wanda sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya wakilce shi ya jaddada kiransa na ƙara azama wajen yaƙar cin hanci da rashawa. We must all work together towards building a socially cohesive society in which resources of the country work for all. Ya ce dole ne mu yi aiki tare wajen gina al'umma ta yadda za a yi amfani da albarkatun ƙasa don moriyar kowa. Ya ce za mu ci gaba da amfani da kuɗin jama'a ta yadda ba wani sashe na ƙasar da za a bari a baya ko wasu al'umma su fuskanci matsaloli saboda an yi watsi da su. You are all quite aware that insecurity has remained a big challenge for us. Shugaban ƙasar ya ce, Dukanmu muna da sanin cewa matsalar tsaro har yanzu ya kasance babban matsala gare mu, don haka muke ƙoƙarin kauda wannan matsala. Ya ce tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu shine haƙƙin gwamnati na farko, amma dole ne su ma al'umma su haɗa hannu wajen samar da tsaro. Shugaban ƙasar ya kuma ce za su ci gaba da tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da haɓaka. Shugaban Majalisar Gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya yaba ne da goyon bayan da gwamnatin tarayya ke basu wanda ya ce ya taimaka wajen daidaituwar tattalin arzikin jihohi wanda ya sa waɗansu gwamnoni suka iya biyan bashin albashi da suka gada da fansho da gratuity. In the last one year, federal government spent over 23 billion supporting states affected by flood. ya ce a shekara guda da ta gabata gwamnatin tarayya ta kashe fiye da naira biliyan 23 wajen tallafa wa yankunan da suka samu ambaliya ciki har da jihar Filato da kuma wasu naira biliyan 8 da ta tallafa wa jihohin da matsalolin tsaro suka shafa. Ba gudu wanda ya koka da gibi da ke tsakanin kuɗin shiga ta haraji da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasar da ma yawan al'umma ya yi kiran su haɗa kai don inganta tattalin arzikin Najeriya da zai daidaita da yawan ƙaruwar al'umma a ƙasar. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda shine shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ya ce taron ya kasance da muhimmanci wa jihar plateau saboda tun can jihar ta tsara shirin ci gaba na shekara biyar wacce alkibla ce ta cimma burin next level da ta ba da fifiko a bangaren ilimi kiwon lafiya noma ayyukan ma'adinai da yawon shakatawa da suke da yaƙinin zai sauya tattalin arzikin jihar This may also lead us to taking another look at the local government system to make it more effective Ya ce kamata ya yi mu sake duba tsarin ƙananan hukumomi don inganta shi, dole mu yi aiki tare da kuma yin ɗa'a wajen sarrafa albarkatu da kuɗaɗen da ake keɓe wa wancan sashe na gwamnati. Shugaban jam'iyyar APC shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya Alhaji Suleiman Wambai ya yi tsokaci game da taron. Wannan taro akwai maganan tattalin arzikin ƙasa, akwai maganan ilimi, akwai maganan kiwon lafiya, waɗannan su ne muradu wadda suke kawo ƙarshen talauci. abin da muka dogara shine za mu yi mu fiye da irin kokari da wasu gwamnatocin jiya ko shekaran jiya sun yi kuma a gaskiya ana yi. Shugaban jam'iyyar APC shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya kenan Alhaji Suleiman Wambai, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.